إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأيهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكتابة أتيك بعد كراتم تفسير a wannan masallaci mai girma na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau talata yau matsulasa ashirin da uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da takwas ga watan John haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam idan lissafin ya inganta shekara dubu biyu da goma sha shida. Idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata na shekaran jiya mun yi shimfiɗa dangane da wannan sabuwar sura suran da ake kiranta suratu kursila kuma an karanta mana waɗansu ayoyi mun fara fassara su sai lokaci ya kure kamar yadda muka yi bayani lalle hakika alkur'ani mai girma maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ga fiyayyen annabawa da manzanni shine annabi Muhammad bin Abdullah bin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya isar da wannan sako zuwa ga mutane ba wai don manzon Allah ya nemi girma wa kansa ba ko ya nemi daraja wa kansa ko ya tara kuɗin al'umma ko ya zamo mai mulkin mallaka ba domin saboda ɗaya daga cikin waɗannan ba ne ko waɗansu abubuwa makamantan wannan an haiko annabi ne domin ya kasance mai albishir mai gargaɗi wanda yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shine manufan saukar da alkur'ani ga al'umma amma mushrikai da kafirai sai suka kauce ma wannan littafi na Allah wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala mushrikai ba su yadda da ita ba sun kauce ma wannan magana to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi masu ƙarfi don ya tabbatar da cewa alƙur'anin nan ba maganan Muhammadu ba ne maganan Allah ne alƙur'anin nan ba tsarin Muhammadu ba ne tsari ne na Allah kuma daɗin daɗawa alƙur'anin nan ba shari'an ganin dama ta Muhammadu ba ne shari'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma daɗin daɗawa har ila yau wannan annabi da aka aiko mutum ne kamar kowa kamar sauran mutane sai dai Allah ta'ala ya fifita ki da wannan daraja da ɗaukaka na ainihin manzanci da annabci da walittaka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tara su duka ga annabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka annabi ba aljani bane annabi ba mala'ika bane kuma annabi ba dabba bane kuma annabi ba itace bane balle annabi ya zamo katako ko ya zamo karfe a'a annabin nan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne kamar kowa duk waɗannan ayoyi na farko-farkon wannan tura suratu fusilat za su tabbatar mana da wannan ɗaya bayan ɗaya mai Allah ta wa ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد الرحمن الرحيم حميم ولن حرف غدابيو هذه الحروف المكفاة ولن حرف ولن ديك باتك كن كالمومي بني حرف عليه ولن دع القرآن يجني دسو كو يجني دسو سوني أكفار su دهاء دميمون littambihi ala ijaz alquran domin ayi fadakarwa a bisa gagarba dau'in alqur'ani walidilala ala khatri ma yutla ba'daha kuma domin a gwada matsayin abin da za a faɗa bayan waɗannan furuwa wanda yake Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa هذا القرآن lalle wannan alkur'ani tanzilun shi yasa kawo shi da wannan faduwa tanzilun saboda akwai maganar da aka tsallake a baya bi ma'ana hadha alquran wannan alqur'ani tanzilun shine kabar nasa sauƙaƙe ne min rahmanir rahim daga wajen mai rahama mai jin ƙayi shine Allah ay bi ma'ana munazzalun min Allah tabaraka wa ta'ala bi rahmatil wasi'ati li rahma ga bayinsa Allah ya iri iri bi azaimin ni'am da waɗanda suke إنه للي في القرآن منزل على عبده ونبيه للي الله يا سوكر النبي انت قم باوانت شيني محمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتخصيص هذين الوصفين الرحمن الرحيم kusan waɗannan kalmomi guda biyu manya يمن sifofi ne na Allah kuma kusan ma'anansu ɗaya سيدي الرحمن يا ذو على وزن الفعلان الرحيم جاء على وزن فعيل أو الفعيل ولن دا يكي صيغة المبالغة دكان صيغو جينينا مبالغة كما كتير الرحمن الله مي يوم الرحمة الرحيم الله مي يوم جنكي فما يبن بنتي ذكاني رحمة جنكي ko kuma a yi fassarar dabara kamar yadda malaman mu da suke fassarawa ar-rahman mai rahama a duniya game ar-rahim mai tausayi a lahira keɓe menene manufan wannan ana nufin ar-rahman yana rahama wa kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba duk Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi rahama a nan duniya amma an je lahira suwaye Allah zai musu rahama keɓantattun mutane su ne musulmi waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kafiri zai sha wahala ranar tashin alkiyama mushiriki zai sha wahala ranar tashin alkiyama munafiki zai sha wahala ranar tashin alkiyama sannan zindiki shi ma zai sha wahala ranar takin alkiyama sai wa sai mujrimi shi ma zai sha wahala ranar takin alkiyama suna nan da sunaye daban-daban shi yasa mai rahama a duniya game sannan mai rahama a lahira keɓe ya za fasarar malaman da akwai hikima kwarai da gaske ba mutum zai zo a zamanin yanzu ya ce ai kaza kaza ba abin nan fasara ba daidai ba ne to in ka ci tsaye kiki ya fassaran daidai sai ya ta inda inda duk karatunsa shi yasa ake cewa da tsohuwar zuma ake yin magani ba yadda za a yi ka zo rana tsaka ba kai karatu a wajen magabata ba ka ce za ka karantar to sai an samu matsala ko annabi ne daga cikin annabawan Allah sai an karantar da shi wa yake karantar da manzon Allah duk watan azumi mala'ika jibril sau nawa suke saukan alkur'ani a watan azumi sau ɗaya amma a shekaran da manzon Allah zai bar duniya sau nawa manzon Allah da mala'ika jibril suka yi saukan alkur'ani sau biyu shine manzo Allah ya ce wannan an gwada mini alaman cewa wannan shekara zan bar duniya ko shekara ba za ta zagayo ba kuma hakan ne shekara ba ta zagayo ba wata ramalanan ba ta sake zagayo ba wato ba ta sake zagayowa ba manzon Allah ya bar duniya amma a shekara ta ƙarshe mala'ika jibril ya zo ya yi tilawan alkur'ani sau biyu wa manzon Allah duk abin da ya tabbatar masa to ya tabbata duk abin da aka soke za a yi masa bayani duk abin da aka mantar da ke za a yi masa bayani a ce wannan an gama da ke shine sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ma nansak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير saboda haka duk abin da aka mantar da annabi ko aka soke to Allah tabaraka wata'ala ba zai sa mala'ika jibril ya jaddada maka ba Ba mala'ika jibrilu malami ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda shi ya zo masa da alkur'ani kuma ya karantar da shi yadda yake karatun alkur'ani da farko idan ma mala'ika jibril ya saukar da alkur'ani wa annabi ya yi masa bayani maza Allah yana yawan maimaitawa yana wahala lokacin da mala'ika ya tafi zuwan mala'ikan wahala bayan da sako wahala bayan ya tafi ma akwai wahala shi yasa Allah ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba to menene sassauci sai Allah ta'ala ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana ثم إن alaina bayana. da karatun Qur'ani da hajjan Kur'ani, da tafsirin Al-Qur'ani da karantar da Al-Qur'ani Allah ta'ala ce yana kanmu saboda haka manzo Allah kawai na sauraro ne yana saurarawa in mala'ika ya tafi sai manzo Allah ya ta maimaita abin da ke cikin Al-Qur'ani saboda Allah ta'ala bai saukar masa da Al-Qur'ani domin ya wahala ba don haka wannan alkur'ani ba na muhammadu ba ne ba kirkirarren maganansa ba ne maganan allah ne dokar allah ce shari'ar allah ce sannan kuma ayoyin allah ne subhanahu wa ta'ala rahmanin rahim lalle allah mai rahama ne mai jin kai waɗannan manya-manyan sifofi ne cikin sifofin allah idan ka ce huwa allahu me zai biyo baya ar الرهيب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن har zuwa inda mutum zai dire gaba daya saboda haka immediately abinda zai biyo bayan Allah shine Ar-Rahman sannan ar a yadda ake karantawa kullum amma ba wai sharadi bane don kar wani ya mutumin da yazo yace Allah al الوهاب المتعالي العليم العلي العظيم المقتدر الرحمن الرحيم الملك مالك يوم الدين يجي عيبا عجيرا كي يدعى كتابا با يدعى كتابا با دول بني سنة دوكم سسونا الله ليه سبحانه وتعالى شيئا يدعى كحد ko kuma yadda wani malami yake karantawa domin a rinka sa wa yara ne su haddace amma ba wai an ce dole sai ka yi ilahi ilahi ba ba kamar ayin qur'ani ba ne ba zai ka karanta ayin qur'ani daga ƙasa kai sama ba ina ne daga ƙasa min aljinnati wan nasi sai me min aljinnati wan nasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi menene daga gaba kun ga yana da wahala kwarai da gaske eh kaga ba ba yadda zaka yi ka karanta haka in ka ce min aljinnati wan nasi in ne a karatun sura ne ko ka yi ruku'u ko ka dauko bakara dama haka ne amma ba zai yi kuma sai dai in ka yi mistake kana son ka karanta kula uzu bi rabbin nasi sai ka zo ka ce min aljinnati wan nasi an ce akwai wani mai sallan ashen da yake shi gilma ne eh tara kenan a yanzu eh, shi dan ya zo ya karanta fatiha kawai wajen sura min aljinnati wan nasi Allahu akbar sai ga mutane suna taruwa da yawa saboda Allah Allah ake yi a idar da sallah to gaskiya sallan ashen ba haka bane in za ka yi ka yi mai kyau idan ba za ka yi ba ka haƙura da mugun rawa wanda kin tashi saboda haka mutumin da zai zo yana minal jinnati wal nasi ko ne. kun ga babu tajwidi kenan wala dalin a ce amin kafin ma su gama amin ya ce ne. Allahu akbar alhali mudahhammatan to ai kaga wannan ma dole zai dauki mintoci amma mu da ne. mu da ne sai ka ce wani yare daban don ka bala haka kamar ba larabci ba ne to ba haka yake karanta alkur'ani ba don haka yadda za ka karanta sunayen Allah da sifofin Allah da bambanci da yadda za ka karanta alkur'anin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya kai annabin Allah face ka zama rahama ga ainihin talikai ba wai ga mutane kawai ba ga kowa da kowa shi yasa manzo Allah ya zo da tsarin tausayi idan ka hadu da gidancin naka ba ce ka mulkushe su ba in ba sun dame ka ba idan ka zo ka bar wajen sai idan suka zo suka yi yawa tashi ka bar wajen idan suka matsa maka ne shine zaka sa musu magani idan ka ga dabba akuya ta zo tana neman abincin ta ba ma ke ta aka ce kai ba ta ce ba ce kai wannan ba abinda aka ce shine in za ta maka banna ka kore ta amma ba za ta maka banna ba ina ruwanka da ita balle ma wata rana sai ka je ka haɗu da wani masifaffen bunsuru sai ka je zaka kore shi shi kuma ya tsaya yana zazzare maka ido yana kirin zai tinkare ka kamar rago in ka zan ka haɗu da masifaffen rago yayi baya to ka ga kai ma wato baya zaka ya guje eh don idan ka tsaya ko kai gaba to wallahi ka shiga uku eh matsala ne duk baka san ta ina zai zo ya doke ka ba wani ragon kana ganinsa, kana raina shi sai ka samu ya fi ka karfi ko kuma in ka zo za ka yanka kaza ba a ce ka zo ka makure ta ba idan da yanka bai da muhimmanci babu ladabin yanka idan ka zo ko kaza ka mudda wuyanta mana eh ka mudda wuyanta kowa ya huta kaga ba sai ka bata lokaci kana neman wuka ba amma sai manzo Allah ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay lalle Allah ya wajabta kyautatawa a bisa kowane abu fa idza qataltum fa ahsinul qitla Wai idza zabatum fa asinu zibha idan za ku yi kisa ko da na shari'a ne wanda shari'a ta tsara cewa idan mutum yayi abu kaza a yi masa annafsu bin nafsi ya kashe rai bari a kashe shi ko kutiba alaikum ko an wajabta muku wato a cikin kisasi ku yi me ko a cikin kisa ku yi kisasi to idan za a yi kisa to akwai kyautatawa wanda za a kashe shi in yace zai sha ruwa ku ba shi ruwa sha ba shi ruwa sha ba ma kure shi za a yi ya mutu ba haka ce kawai a fille kansa a fille kansa misali ko inda za a jefe shi a jefe shi amma ba za a tsaya ana ba shi wahala mataki bayan mataki ba ko ana yankan naman jikinsa ana jefarwa har ya mutu musulunci bai yadda da wannan ba wannan ba tsarin musulunci ba ne saboda haka in za a yi kisa a kyautata kisan wannan annabi ne ya mana bayani idan za a yi yanka a kyautata yankan ba kamar yadda yara suke mugunta ba za a yanka kaza wani sai ya taka ta to ba ya sa abu wajen taka ta in ta yi kashin hancinta ta mutu don kashin a yanka ta ta mutu kuma ba wuya ta yi wannan to amma za ka ga yaro sai ya zo ya taka ta ya ce za ki sha wuka to wannan ba daidai ba ne ko kuma yadda mahauta suke yi idan za a yanka akuya kwarai da gaske ina mahauta suke eh, ga sunan saboda haka yadda za su yanka saniya ko kuma yadda za su yanka akuya kawai kaga an ɗaure ta wani lokaci mahauci wato mugu ne eh. kar wani ya ce ko ba su kawo sadakan nama masallaci ba ne ya za ake eh sai ga ainihin akuya kawai an ɗaure ta sai a jefa ta wannan zalunci ne ba daidai ba ne manzo Allah ya hana irin wannan ko kuma a taka wuyanta daman da yake fitinanniya ce ga yawan kuka kun za a kuya ita sai ka kama ta in ta sha wuya ne take fitinan jama'a wato sai wani ya taka wuyanta wannan ba daidai ba ne ku kyale ta sai ta ɓeye ɗinta tun da an yanka ta ai babu maganan ɓeye ɓeye sai na riga an yanka to ku kyale ta ta yi ɓeye na ƙarshe kawai gaba ɗaya to amma ba a taka wuyanta ba to kaga tun musulunci shine ya zo da wannan a ƙarƙashin wani bayani a ƙarƙashin bayanin manzon Allah manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ga halittu gaba ɗaya kuma a cikin waɗansu ayoyi Allah ya ambata ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi wanda ya saukar da wannan alƙur'ani zuwa ga manzon Allah shine ruhul qudus malaika jibrilu kenan don shi ne yake da wannan suna a cikin mala'iku sana cikin annaba akwai mai wanda yake shi ma ro wane ne ro annabi isa alaihi salam sannan ɗaya sunansa sai me almasai sannan sai me a cikin sunayensa sai isa sai kuma me rasulu bani isra'il sai me to nabiyullah sai me sai abdullah ولم يكن ابنا لله تعالى ولا ثالث ثلاثة إنما كان ne na Allah الله سبحانه وتعالى kun ga annabi isa musulmi suna girmama shi yana da daraja kwarai da gaske amma dai duk matsayinsa bai kai ya zamo dan Allah ba eh ko da yake suna dabara eh suka ce mu ma yayan Allah ne kuma ‘ya'yan Allah ne? wai kuma ‘ya'yan Allah ne duk wanda ya zama mai bi ɗan Allah ne amma in ka tambaye shi zai ce a daman waya abin da ake nufi da ɗan Allah shine masoyin Allah wanda yake biyayya ga Allah ga musulunci bai yarda da wannan faɗin wannan kalma ma kuskure ne Allah baya da na. Allah baya da jika Allah bai da uba Allah baya da uwa Allah baya da mata sannan Allah baya da kini baya da abokin tarayya haka yake Allah tilo ne al-fardu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah kenan saboda haka duk ka ga Allah idan ka ce kai dan Allah ne kuskure ne ko sai su ce wai tamkar ƴaƴansa ne kamar yadda uba yake son da to ku tsaya mana akan cewa ku waliyan Allah ne ai ya fi sauki mutum ya ce ai shi waliyin Allah ne kuma wali ba da baki bane don ka zo kana ce kai wali ne kai wali ne wali ba da baki bane aikin ka shi zai tabbatar da cewa kai waliyin Allah ne saboda haka kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi sanan ɗaya ayan kuma wa innahu lalle yadda al'amari yake alqur'ani da kuke gani la tanzilu rabbil alamin sauƙaƙƙen ubangijin halittu ne nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi daga wajen Allah shine ruhi amintacce zuwa ina ya saukar da alkur'ani ala ka a bisa zuciyarka ya ba kwakwalwa ka saukar da shi ba an saukar da shi a zuciya ne ne ala ka. ilimi a zuciya yake hankali a zuciya yake tsoron Allah ina yake a zuciya ala wa inna fil jasadi mugatan idza salahat صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المرء بأثقريه قلبه ولسانه من جو مرض الخطاب الله يكار يدارش ثم ذاك على قلبك الله تعالى يتي منتور ملائكة جبريل يزود القرآن يسوقد شيئا بصادوتي أنك لتكون من المنذرين domin ka kasance cikin masu gargadi lalle masu Allah ya gargadi wadan kwararru mutane yake su dawo kan hanya to anan ba sai an ambaci albishir ba sa'annan kuma har gobe ana amfani da alkur'ani wajen gargadi yanzu duk wa'azin da ake da tafsirin da ake yi imma albishara wa imma annazara wa imma bayanu shara'i wa imma annasu wal والوعد وإما الكفة للإعتبار وإما بيان الآيات المتشابهات وإما بيان الآيات المحكمة وإما وإما ثم وإما هكذا قولي أبو كذا قولي أبو كذا قولي أبو كذا سيدا كاتت رسول ذاك دائما قولي بياني نهلا قولي بياني نحرمه shine litakuna min al alqur'ani da wani yare zo bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci ne wanda yake da fasaha shi yasa malamai suka yi ittifaki duk abin da aka fassara ki duk qur'anin da aka fassara ki zuwa kowane yare to ba qur'ani bane bai zama qur'ani ba ba don haka ba ga duk fasare-fasaren da aka yi da sai a dauke shi qur'ani in aka dauke shi qur'ani matsayin sa da qur'ani to lalle za a samu matsala ina dubawa jiya na ga cikin qur'anan da aka kawo masallaci akwai tarjaman Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala wanda aka yi wanda kasan Saudiya suka buga suna raba fi sabilillah wani ya kawo masallaci fi sabilillah an cire larabcin ka kaf gaba daya hausan aka bari to wannan qur'ani da aka yi shi haka wannan tarjama ne da shi da na turanci da na bahasa malayu da na bahasa indonesia da na ainihin faransanci da wanda aka yi da jamushanci da wanda aka yi da filatanci da wanda aka yi da barbanci da wanda aka fassara ki da angasanci da ƙur'anin da aka fassara da sayanci da wanda aka fassara da warjanci da lalle warjanci wargajewa ke lalle zai wargaje nan eh duk waɗannan gaba daya kowane yare ne a duniya in aka fassara qur'ani ba qur'ani bane an ne fassara kawai dalilin da yasa aka ce ba qur'ani bane shine yanzu ba za a zo liman zai zo jan sallah bayan an tada ikama an yi kafaran harama gaba daya ya gama addu'o'in da zai yi idan ya zo karatun fatiha na sai ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako gare ka muke bautawa gare ka muke neman taimako sai menene gaban eh ka shiryar da mu ai babu larabci ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima gare su ba hanyar batattu ba ba wanda kai fushi a kansu ba shi nan a can ma yace ba hanyar batattu ba sai wanda yace liman ka bata ba hanyar waɗanda aka yi fushi a kansu ba ba kuma hanyar batattu ba to na baya kuma tun da liman ya yi karatu da hausa su kuma me za su ce eh me za su ce eh gaba da sai mu ce ya Allah ka amsa mana shine fasaran amin Allahumma stajib ya Allah ka amsa mana sai ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane ko Allah shi ɗaya ne Allah wanda ake nufinsa da bukata Allah bai haifa ba ba haife shi ba sai wani ya ce liman kafata babu Allah a aya ta uku sai dai a ce bai haifa ba ba haife shi ba kai kari ya ce to bai haifa ba ba haife shi ba kana ganin sallan zai yi ba zai yi ba dalilin da ya sa aka ce baya da matsayin alkur'ani amma dai fasara ne saboda haka wannan ci gaba ne alkur'ani an saukar da shi da larabci ne ko da da larabci ma akwai abin da yake yin ka fasara ya zama mai tafsir awil albayan ما المراد بالتفسير التبيين وما المراد بالتبيين التفسير وما المراد بالتفسير التفصيل وما المراد بالتفصيل التبيين وما المراد بالتبيين التفصيل والتفسير لا هكذا كلمات مترادفة كالمؤمنين ما تقام ما تجونا كتير تفصيل كو تفسير كو كمامين at-tabyin tun da karin bayani ne saboda haka idan ka yi fassara daga larabci sai kayi fassara zuwa larabci kalman alkur'ani tana nan kalman tana alkur'ani amma fassara shine at-tafsir mu kuma da muke fassara zuwa wani yare shine me at-tarjama shine bambanci kawai don haka bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da alkur'ani cikin harshen larabci ne wanda yake bayyane ne to wannan shine fassaran hamim Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harkuwa guda biyu tanzilun minar rahmanir rahim sauƙaƙƙen littafi ne daga wajen bai rahama mai jin kai sai Allah ce ni kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun kitabun lalle alqur'ani wani littafi ne na musamman saboda haka kana iya cewa hadha alqur'anu kitabun lalle alqur'ani nan wani littafi ne fusilat ayatu wanda Allah ta'ala ya fassale ayoyin shine abin da muka faɗa a kulabu A tafsir an yi bayanin ayoyin qur'ani dake dake qur'anan abin karantawa arabiyan cikin harshen larabci liqaumi ya'lamun ga mutane masu sani waɗanda suke neman sani wa huwa kitabun bayyinat ayatuhu bayanan kafiyan duk ayoyin alkur'ani an riga an yi gamsassun bayanai a kansu idan ka karanta baka gane ba to kai bincike akwai manya-manyan magabata Su riga sun yi bayani saboda haka da wahala ka samu wata aya cikin qur'ani wanda za a ce ba yi bayanin ta ba ka gama karanta tafsiran duniya ne ko na najeriya ma ka gama ne na najeriya muna da kaman guda nawa idan na hausa ne akwai tarjaman wani malami bai indiya wanda ya zauna a zariya ya yi tarjaman Kur'ani. abubakar gumi ya yi tarjaman Kur'ani. sheik nasiru kabara ya yi tarjaman Kur'ani. wannan da hausa kenan sannan ba mamaki kuma a samu wani amma waɗannan su ne wanda tarjaman su ya fito fili to sai na larabci Sheikh Abubakar Gume ya yi raddul azhan ila ma'anin Qur'ani Sheikh Abdullahi Gwandu ya yi fassara ya yi tafsiri mai suna diya utawil sannan ya yi kifaya zuwa fa'i Sudan tafsirai guda uku duk waɗannan na 'yan Najeriya ne raddul azhan mujalladi guda biyu sai wani fi kuma mutumin bama ya zai ƙarin bayani إيداه المعاني على رد الأذهان إلى معاني القرآن ده مجلد بيو يوم يشيك هلو sannan siya'u tawil na Sheikh Abdullah bin Fode shi ma mujalladi guda hulu kifayatu du'a fa'il mujalladi guda nawa shi mujalladi guda biyu duk da ta hakikin da malaman jami'a ko farfesoshi na ainihin jami'an dan fodiyo da waɗansu wurare suka yi to kaga a nan muna da mujalladi biyu ga biyu muna da hudu ga hudu nawa kenan goma sha biyu ko to wannan kaga makarantawa ne wannan na yan najeriya ne kafin mu tsallaka mu je nijar ko mu dawo mu je misira mu ɗauki tafsirin malaman ƙasar misira balle kuma a ce za a faɗa ƙasashen larabawa saboda ƙasar misira tana ɗaya daga cikin wuraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa akwai mahaddatan Qur'ani akwai masana tafsirin Qur'ani kuma marubuta tafsirin Qur'ani a duniya gaba daya saboda haka in kaga aya baka gane ta ba to binciken ka ne ya kasa amma Allah ta'ala ya ce fusilat ayatu a wancan lokaci amma gama amma a da ba kowa ne yake tafsirin Qur'ani ba amma yanzu saboda littafin sun zama a bai labin to kowa ma zai zo ya ce yana tafsirin Qur'ani mai karanta tarjama ma yana tafsirin Qur'ani ko da kuwa kauye ne zai je ce shi ma tafsiri yake yi wannan an tura shi nan wancan an tura shi can wancan an tura shi can Allah sarki wani malami ya ce ku rinka barin mu a kauye mu je mu dan daddagula amma kada ma a dawo da mu cikin birni don saboda muna tuntuɓe za a gani kuma ku rinka mana bincike mu muna sauraron naku kun muka je sai mu ɗora da dabara dama haka ne to ai ko wanda yake birnin ma yana sauraron na jama'a saboda in ka fi wani to wani sa'an ka ne wani kuma ya fi ka dama haka ne kai ma sai ka saurari na waɗansu sai ka ɗauka a cikin nasu tana ainihin kwaikwayon yadda su ma suke gabatarwa Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka kitabun fusilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun wa udihat ma'ani ma'anonin qur'ani an fayyace wa hukimat ahkamu hukunce hukuncen sa dalla dalla ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratu hud me yake kitabun uhkimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir hukimat wa fusila in aka ce hukimat shine abin da yake akwai hikima akwai hikima yasa alqur'ani in ana karantawa zaka ji daɗi kwarai da gaske yadda ayoyin suke Kukan zo da ma'anoni daban-daban amma kuma in kana sauraro zaka ji wato kaman ajere ajere suke tafiya musamman idan mutum yana jin fassara in baka jin fasara sai hakuri amma in kana jin fasara ka fi jin daɗin alkur'ani kowane ne yake karantawa da kowace irin murya da kowace irin kira'a sai dai zai faɗi kalman da za ka gagara ganewa tunda baka sani ba Kamar iza ja a nasrullahi wal walfat to kaga wani ya zo zai ce a, wancan kuma ya ce a, ya raba ku amma in ka san kira'an ana karantawa za ka gane ana karantawa za ka gane da wanda zai zai ce maliki din. da maliki din. to wani lokacin ba kama lura ba ba za ka gane ba kawai za ka ji karatun yana tafiya sambai sambai sambai saboda fassaran yana tafiya a jere Allah ya taimake mu wannan kenan wannan su ayoyi ma Allah ta'ala ya bayani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyana lahum saboda haka alqur'ani Allah ta'ala ya saukar da shi dalla dalla kuma ana daɗa jaddadawa Ya sa tun mai tafsiri dole ya san harshen larabci Tun mai tarjama dole ya san harshen larabci in ko ba haka ba to za a yi barna sai dai idan zai haddace fassaran yadda ya haddace haka zai fada saboda haka dole ne a koyi larabci dole ne mu koyi larabci ko karanta qur'ani ko ka haddace alqur'ani to ka koyi larabci zai fi ingantuwa yadda ma za ka furta kalma shi yasa duk wanda ya haddace alqur'ani alqur'ani ya zauna masa a bake idan ya je koyon larabci za ka ji larabcin ka daban saboda wajen furtawa dama menene asalin qur'ani wajen karanta shi shine tajwidi menene tajwidi shine al-itqan mutum ya kyautata menene itqani shine isa'u shine bayar da kulle harfin haqqahu wa mustahiqqa ka ba da haƙƙinsa da abin da ya cancance shi wajen ƙala ka ce ƙala wajen abin da misali ra ka ce rabbu wajen allahu ka ce allahu wajen allahi ka ce allahi ka bambanta yadda makaranta suka karantar to kaga in ka zo wajen koyon larabci za ka samu sauki kwarai da gaske domin saboda alkur'anin larabci ne idan babu larabci ba za a iya karanta shi yadda ya kamata ba idan babu larabci ba za a iya fassara shi yadda ya dace ba to menene babban aikin alkur'ani sai Allah ya ce mai bashiran wa nadhir أكثرهم to ga manya-manyan ayyukan alkur'ani guda biyu Allah ta ya ce bashiran alkur'ani mai albishir ne wa nadiran kuma mai gargadi ne yana albishir wa bayan Allah yana gargadi wa mutanen banza fa a'rada aktsaruhum amma mafiya yawan su sun kauda kai gabarin barin fahum la yasma'un ba sa ma sauraron su ko sun saurare ki ba su amfani da shi ai na hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani yubashshiru almu'minin yana albishir wa mu'minai awliya Allah waliyan Allah bil jannati da gidan aljanna litiba'ihim lahu wa amalihim bi saboda sun yi biyayya wa Allah sun yi aiki domin Allah wa yunziru alkafirin kuma yana gargadi ga kafirai a ada'illahi bin nar makiyan Allah cewa ‘yan gidan wuta ne li mukhalafatihim ahkami saboda sun saɓa hukunce hukuncensa wa israrihim ala takzir da kuma dogewansu a bisa karyata alqur'ani hatta almaut har suka mutu akan wannan hali walakin sai dai arada aktsarul kuffar almushrikin da yawa daga cikin kafirai mushrikai sun kauda kai amma ishtamala alaihi min al da ga abinda ya ƙunsa na gargade wa anil izga'i ilai ba sa sauraron alqur'ani kamar yanzu yadda kuke sauraron alkur'ani ba sa sauraron alkur'ani fahim la yasma'una ayati lalle ba sa sauraron ayoyin Allah sai ma a tadabburin fa. sauraro na lura da amfani walam yaqbalu ba su karbi alkur'ani hannu biyu ba walam yuti'u ahkama ba su yi da'a hukunce hukuncen alkur'ani ba li'iradihim an saboda sun kauda kai gabarin alkur'ani bin ragami min bayanihi wa wuduhi duk da kasancewa alkur'ani wato a fili yake sai dai idan ba a yi bayani wa mutum ba su masarrafu bi asbabin salata to amma kuma mushrikai da yake matsiyata ne da aka tambaye su sai suka ba da dalilai guda uku su ne Allah zai ambata mana mai Allah yake وقالوا قلوبنا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا يا عند أكا تنبيسوا سيسك كفا هجة لتيوا قلوبنا في أكنا suka ce zukatanmu suna cikin rufe duk abin da ake faɗa na alkur'ani su ba su ganewa kun ga an yi amfani da jam'i na qalb tunda a can baya an ce mala'ika da ya zo ya saukar da shi ne a mai, ala qalbika litakuna minal munzirin to su san su a rufe yake tunda yana kulle to ba su iya fahimtar komai suka ce fi aqinnatin mimma tad'una ilai yana cikin rufi dangane da abin da kake kira mu zuwa gare shi sannan na biyu wa fi azanina waqarun a cikin kunnuwan mu akwai nauyi ko ka faɗa ba mu fahimta ba ma gane me kake faɗi abu na uku wa min bainina wa bainika hijabu tsakanin mu da kai fa akwai kariya akwai rashin fahimta shi yasa duk bayanan ka ba za mu gane ba waɗannan dalilai guda uku duk in ka tattara su suna karkashin guda ɗaya ne kame kame ne kawai zaman duk wanda baya da hujja ya faɗi wannan ya sake faɗi wancan ya sake faɗi wancan ya sake har ka gane rashin gaskiyarsa fa'amal ka yi aikin ka tunda kai ka yarda da qur'ani kana karanta qur'ani ka yi aikin ka innana amilun mu ma za mu yi aiki irin namu kada ka matsa mana mu ma ba za mu matsa maka ba in ya so idan an je lahira Allah ya yi hukunci tunda kabarin ka daban namu daban in mun je lahira Allah ya yi hukunci to wannan magana ba ta da kyau Allah tabaraka wa ta'ala yake kale su sake danna musu wata hujja sai Allah yake ne قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمؤمنين المشركين قل الله تعالى يتي ومنظر الله كفلا مسو إنما أبنتني كوي أنا بشر مثلكم lalle ni mutum ne misalinku already mu riga mun yi shimfila annabi mutum ne ba mala'ika bane ba aljani bane lalle annabi mutum ne innama ana basharun mislukum sai dai bambanci tsakanina da ku yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni saboda haka duk wanda ake masa wahayi annabi ne yana da daraja wanda ba a masa wahayi kuma to ya zama ordinary ordinary man menene ordinary man da hausa eh eh mutum gama gari to duk wanda ba annabi ba gama gari ne saboda haka duk mulin nan gama gari ne amma annabi shi yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare shi kuma daga kan manzon Allah wahayi ya yanke da kan manzon Allah annabci ya yanke da kan manzon Allah manzanci ya yanke saboda haka kada wani ya zo ya ce maka ana masa wahayi sai dai wahayin ƙarya ko wahayin shaidan amma ba wahayin Allah ba amma kuma akwai mafarki mai kyau mafarki mai kyau ko ba wahayi bane sannan akwai ilhama ilhama ma ba wahayi bane kawai yanzu ne sai ka ji abin ya maka kawai ya faɗo zuciyanka yanzu kana sauraron tafsiri ba kawai sai ka ji abin ya faɗo kafin ka isa gida za ka tsaya a tukuban mai tsire ai kaga wannan ilhama ne za ka tsaya a tukuban mai tsire da mai kayi a kusa saboda haka tsinke kaza a tsige sannan shayi a sa maka da madara mai kauri bayan ka kwasa to kuma ka je gida baka je musu da ki ban ka je lahira za ka yi bayani ai dama haka ne ai Allah ya taimake mu to kaga wannan ilhama ne wahayi ne da aka ce ka je ka tsaya a tukuban mai tsire wani ya maka umarni ne ce ka je ka tsaya idan da wahayi ne ban ka je tukuban mai tsire ka tsaya falada ne amma wannan ladan fa ba na Allah bane ladan cikin ka ne ko maganin kwaɗayi ne saboda haka yasa akwai bambanci kun ka faɗa musu innama ana basharu mislukum lalle ne mutum ne misalin ku yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni menene dunkulallen abin da ake mun wahayi shine annama ilahukum ilahun wahid abin bautan ku abin bauta ne guda ɗaya rak shine Allah don haka fastaqimu ilayhi ku tsayu zuwa gare ki shine ihdina siratal mustaqim fastaqimu ilayhi ku tsaya zuwa ga Allah kamar yadda manzo Allah yake kul amantu billah thumma istaqim ka ce kai imani da Allah sannan ka daidaita إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة saboda haka innal ladina lalle waɗanda suka yi imani sun mastaqamu sa'an suka daidaita kaga idan ka tabbatar da kalmar shahada ba a baki kawai zaka tsaya ba sai ka yi aiki a aikace illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr abinda Allah ya faɗa kenan yasa a concluding din magana Allah zai kawo wannan magana zai sake maimaitawa fa saqimu ilai ku daidaitu zuwa ga Allah wastaghfiru ku nemi gafaran Allah Allah ka gafarta mana wannan kine amsan da aka ce annabi ya fala yana wa'azi wa mutane yana karantar da su alqur'ani suna ta musu su ba su yadda ba to kada ya fasa yayi tai da maganin mai korafi kenan kowa zai kake yi wancan yana magana wancan yana magana karka saurari kowa zo ka sa littafi kawai kai ka fasara yau kai awa ɗaya gobe ma ka yi jibi ma ka yi a wa zai fasa. wa zai gaji ya bari kai kana yi domin Allah kana neman lada a wajen Allah shi ko wancan yana yi don ya kare manufansa ko ka dame ki ba don Allah yake yi ba don haka zai gaji kuma abin da zai baka mamaki yanzu ka duba ka ga yadda malamai suke karantarwa kowace rana awa ɗaya awa biyu a cikin watan ramalana amma zai wahala ka ga wani ya gaji sai dai ana iya samun wata rana a samu gajiya jikin mutum ko wata rana mutum ya zo babu kuzari ko wata rana mutum ya fito a hagunce saboda gida sun wargaza shi ko wata rana ya zo fassaran kaga da kyar ake yi ko kuma karatun ana yi ana canza wasali saboda wata uku babu albashi su eh, haka yana faruwa amma in aka sarara ko aka ce kullum za a yi sai ga kullum ana yi ba za a gajiya ba kuma littafan nan ba su kare ba yanzu ko tafsiran da muke ɗaukawa muke fassarawa waɗannan tafsirai wani lokaci shaf shaf ake karanta sharhi saboda in an ce za a karanta kowane shafi gidali ne kuma wannan mujalladi shafi nawa yake da shi wannan juzu'i ɗaya ɗaya har guda uku ne idan ka ce za a karanta kowane abu to ina jin kowace rana ka ɗauki takarda guda ɗaya kwana talatin ko ishirin da tara sun zama takardu nawa a haka ma za ka yi kyafyaf amma in ka ce za ka fi komai da komai sai ga bayanai suna tafiya takardu ba ka tafiya bayanai suna tafiya kuma ba a gajiya ba to shi yasa inda gaskiya ne haka ne amma yanzu da labari ake bayarwa shafa labari shuni ko kunnen ka nawa to idan ka ji na shekarun da suka wuce sai ka ji wannan shekara ma kusan maimaitawa ake yi ko da yake dama da ake abin din labaran ma ake karantawa ma sun fi gaskiya don an fi hikima a ciki yanzu kawai za ka ga abubuwa ne kirme barkatai ake bala. kuma yau ka ji gobe ka ji jibi ka ji gata ka ji jitta ka ji ta ka ji to cittan ta za ka yi naka amma ban da ƙur'ani. Ƙur'ani ba zai yi ba ilimin musulunci ba zai yi ba saboda haka wasu wastaghfiru a nemi gafaran Allah kada a gajiya abin da ake faɗa wa manzon Allah ke ya yi bayani wa mutane to kun ga wannan aya kwatankwacin ayan da take cikin suratul kafi ne annabi yana tabbatar mana da cewa shi mutum ne kuma lallai annabi mutum ne balarabe ba quraishi haifaffen makka mazaunin madina wanda Allah ya karbe shi a birnin madina kuma Allah ya baki al'kurani sannan ya aiko shi shine annabi manzo na ƙarshe ga al'umman da ta kasance khairu ummatin ukhrijat lin nasi bi sababi madha ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ماذا قال ولو آمن هذا الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون abinda Allah ya bayani kenan ya sa annabi mutum ne wannan ba sai mun tsaya muna ɗaukar lokaci wajen abin nan ba da bayani mutum da kowa ya riga ya gane muhimmancin istiqama ba yadda za a yi kace kana son annabi da fatan baki sannan aikinka kuma babu wannan ba zai yi ba qadi iyad al-andalusi al-yahsubi rahimahullahu ta'ala yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi wa mizaqu dhalika fi qawlihi ta'ala قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني إن da manzonsa الله دمان زنسة تكبيني in dai kuna son Allah da manzonsa ku bi ni, in kuna son manzon Allah ku bi ni, wannan shine son manzon Allah saboda haka fattabi'uni menene fattabi'uni shine ka bi mutum kamar yadda aka yi a wani masallaci liman alwalansa ta warware da ya je fita sai kamo ladan wai istiklafin ladan shi kenan sai ya gaba ladar shi ma sai ya bi liman kamar irin wannan kofa sai da liman ya ajiye kafansa a waje sai ya ji dididi ya waiwaya sai ya ga ladar ne ya biyo shi ya ce ah kai ladar da na jawo ka sa sallah sai ya ce ai liman na ɗauka ka kira ni don mu yi shawari ne eh ai kaga ladan ya bi liman wato ya yi fattabi'uni kenan eh yi fattabi'uni to ba irin wannan ake magana ba to haba kai ladan yanzu bi sabilillahi a ce liman ya rasa lokacin da zai shawari da kai na cikin zalla sannan sannan ya jawo ka wato a lokacin ne abin ya faɗo masa za ku yi shawari to liman ya fita kai ladan da aka jawo ka kai ma ka fita to sauran ma ya za su yi kenan kun ga rikita musu al'amari eh, Allah ya kyauta to ba irin wannan ake magana ba fa fattabi'uni shine duk abinda manzon Allah ya ba da labari a gaskanta duk abinda manzon Allah ya yi umarni a aikata duk abinda manzon Allah ya hana a hannu kada a kuskura a bauta wa Allah da bidi'a sai da abin da manzon Allah ya kawo maganin yan bid'a ke ƙwarai da gaske saboda babu ra'ayi saboda bid'a ra'ayi ne kuma bid'a son zuciya ne ya za in ka ce kana son annabi to ka bi shi in ya kai imani da Allah to akwai istiqama sannan kuma ga istighfari ko kana da laifi ko baka da laifi maza Allah ya ce mu nemi gafaran Allah ya ce a rana yakan nemi gafaran Allah sama da sau saba'in sau ɗari manzon Allah da yake wa kad gufira lahu ma kaddama min dhanbihi wa ma ta'akkara fa kaifa anta ayyuhar rajul kaifa idan manzon Allah ya samu wancan gata shine wastaghfiru sai Allah ya ce ni wa wailul lil mushrikin الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون تو وويل للمشركين kalman azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanne mushrikai shine aka fassara da cewa allazina la yutuna zakata waɗanda ba sa bada zakka idan Allah ta'ala ya baka kuɗi ba wai ya baka gata ce wanda za ka rinka takama wa mutane kana abin da ka ga dama ba in Allah ya baka kuɗi baka zakka ka shiga uku dan wuta ne duk wanda ba ya zakka san za a tara ranar tashin kiyama a narkata a ƙona ki da dukiyar kuma maganinsa kenan ba yadda za a yi Allah tabaraka ta'ala ya baka dukiya ba mamaki ka fito duniya ka fi ubanka kuɗi ka fi uwarka kuɗi ka fi yayanka kuɗi ka fi abokinka kuɗi kai ka fi tsohon anguwanku kuɗi sannan kuma ka ce ba za ka bada zakka ba dukiyanka ta kai zakka kuma Allah ya kyale ka ba zai yi ba wa wailul lil mushrike alladhina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sannan kuma dangane da lahira kafirai ne domin duk wanda baya bada zakka bai yadda da lahira ba kenan idan da ya yadda da lahira da zai bada zakka yasa malamai suke fassara wannan aya da haka duk inda aka ji ana gargadi akan abin da ya shafi fidda zakka to sai ka ji an kawo wannan aya amma dai ayan tana da fassara da yawa wannan suna cewa wailul lil mushrikeen kalman azaba ta tabbata ga mushrikai allazina la yutuna zakata waɗanda ba sa fitar da zakkan zukatansu saboda Allah ya ce 'Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kazzaba samudu bi taqwaha idan ba ta ashqaha saboda haka duk wanda ya tsarkake zuciyarsa to qad aflaha ya samu babbar man zakkaha me ce ce hadin ko a sallan hakim na ji an karanta suran ko eh menene man zakkaha Wa ce hadin annam man zakkan nafsa qad aflaha duk wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya samu babbar rabo to manyan biyayya a hafa man dasa hafa wa man dasa ha bi ma'ana wa man dasa nafsa kad khaba wa khasira duk wanda ya tozar karanta bi ma'ana bai tsarkake ta ba to ya taɓe wannan yayi hasara to kaga wannan fasara kenan yasa ai al halaq wa damar wal khasara ga halaka ga dandakewa ga hasara lil na ga mushrikai alladheena ashraku ma Allah ilahan akhar waɗanda suka haɗa Allah ta'ala da wani wajen bauta walladheena tajarradu min hubbil ya wa shafaqa Tun mutumin da ya hana zakka mugu ne ba ya tausayin mutane kwarai da gaske kuma duk wanda bai tsarkake kansa ba wannan ya gwada mutumin banza ne dan iska baya son aljannan Allah ba don haka bane a tsaye tsarkake kansa babu yadda za a iya saba wa Allah saboda haka shi yasa aka ce wa wailul lil mushrikeen alladhina la yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ya tsare mu sai Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun to anan muke wa wailul lil mujrikin wannan na wadancan ne mu muna nan innal ladina amanu kuma ba mu tsaya ma a nan ba sai muka kara da me wa amilu salihati sannan muna jiran sakamako wanne lahum ajrun ghairu mamnun duk wanda ya imani ya yi aiki na kwarai yana da lada wanda ba ta yankewa amma aya abinda ta ce innal ladina lalle waɗanda don a gwada suna da yawa inna ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, ba su tsaya imani kawai ba sai da suka hada abubuwa guda biyu lahum ajrun ghairu mamnun waɗannan suna da lada wanda baya yankewa yana daga cikin ayyuka na ƙwarai wanda mutum zai yi ladansa ba zai yanke ba ginin masallaci gina islamiyya tona rijiya gasa bishiya yin ribadi barin ɗa na kwarai fitar da sadaka a lokacin da mutum yake tsananin bukata ba sai ya je gargara ya ce ni fulanin kaza wani fulanin kaza ba sa'annan kuma yanzu kamar ma abin da ya shafi tone rijiyan burtsatse tone rijiya jan ruwan famfo wannan yana daga cikin nasosi sun tabbatar da cewa duk wanda ya haka zai samu daraja za a iya gwada ma wani ma sakamakonsa a cikin mafarki ana iya samu saboda haka mutumin kirki ne Allah ta baraka wa ta'ala zai gwada masa waɗannan abubuwa ko ka karantar da ilimi wanda za ka karantar da al'umma wannan ilimi yana amfana ko ka rubuta littafi ko ka sayi littafai na addini ko qur'ani wanda za a sanya a masallatai ko a makarantu wanda za a rinka amfana ko ka gina gida kana sa mutane fi sabilillah a cikin gida ko kuma gona wanda za ka ware ka ce duk wani talaka an ba ki dama ya rinka zama a wannan gona ko ya rinka noma wannan gona din har illa ma sha Allah ba kai ba wannan gona din to ladan ka ba zai yanke ba duk waɗannan lahum ajrun ghairu mamnun اللهم كره هوائجنا ويسر أمورنا وشرع صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بصالحات أعمالنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب تحب العفو فأقوى عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai